bane kafin yigiman gine ko ya cewa bai bane kafin yi man gine ita yana da lalata ta ta ta fati ne gasa cikin da minista ba ya ribu don yanzu su yi musulmi kafiri ga da dalili ma sai ka ba ya riba mu ce don yanzu a cikin musulmi ji ko sai ya shi ne zalunci nan shi ga gawan shi da tsanga ko ci fe da lai da shek muku bilwe ta a shek muku bilwe ta fi gara ta shiri ta volume 2 page 87 wa ga madalilu min kitabillahi aw min sunnati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala hadir mubtadi ki dalili daga littafin ya ce ciwo bai suna ya nabi sa sai wani auga ya zuzu jira bai dan bidiyo na shek mukbil ga alwaqi'u ne waki gana annaha dakhalat ala al-asl yana fikratun kharijiyya da ji fi zamanin sashi tunani a wani jihalwa fikratu jama'at takfir tunani jama'at takfiri shi fata wasa'u fi mas'alati hajr al-mubtadi'a a tace gwala da matsalar ya jira jibe dan bide wa hannu yi mafa isa qara'ana sirat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال البحريان صلى الله عليه وسلم نرى أن الهجرة أن الهجرة مضيق يا ليغا هجرة جدا بشيء ينعد كنجنا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر الثلاثة الذين تخلف عن غزوة تبوك يعوتا نجدك ويا تبوك أنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجي هجرة بأي وهجر نساء شهرا النبي صلى الله عليه وسلم هاجي هجرة بأي نوجي يتدين طني min adli an yi ajiba gun da ya ba ni duja na ɗari wa jiran na fara liyasir kuma ji jira da ke da ci falabu da minan nazari ila maslahatil hajiri dole yo kano ji jira da zena wace maslaha ya wuce na tsodo ka na hajiri sai asir abike hijira ji a wacin wala ta fi bi wayar ji u shaf su ilal haqqi ba su wa waje hijira bi yana wajen gashi bai tun gaskiya nan fala ta sa an yi hujjara ne fi kamar ga hijira biyu na wai zaka ne sai sai ta da otuwan fala amma wani hadiya ka biyu sun na bayan da ya ga hijira biyu ake ya gama jatto ba biyu na wafe jiki wafe na gaskiya wu wafe wu ba wujo to ko ga wani abi ayunu ko waje hijira bai wasu mi bai zaka zai sai fa ya kiyaye to ne to tunan wajen ga alwa su sai fari ya mutu su kole nan nan wuji jira yi jira nan wule nan gole nan ji busu ko biya na je busu ne wanda kiyaye mu sai duk zan wuce ya ja fe da kan sa yo ignorancia jure eh ha ha ko loya ngalo ti mu na ignorancia jure ne min exercise ignorance of the law is not an excuse latin wo ko ne ko mikia kiya kun ji wuzuri ko kana sarabwa to san da caji ga ganyen na na gudu kane sarar wa ce bela abu musulunci bo ga nan ga wai wa ga a ce fight fight ya hukum bi gairi ma zalallahu to ba su kai ga a ce ti da je bane sun wala joja wala joja eh ko mm. ha ya ga shek mukbili halin ga hali shurutu na ciwa ga rubiya al'insan misal ikra wata awil wal jahal mutlaka an muqayyada narji tafsila fi kulli qismin min al-islam wa qawli ahli al-ilm fi zalika an ga na ji za do zuri de yin ya ke za do zuri de yin ku a ci ma yu kafir an ta ko zu ta wili ko ta wili ga ko su ya da ya ce yin gaskiya in ka da na ya rika kashin cikin jiri na ga gowa jin bayanin gannan shek muku shiga shiru su a yi duha al'adilla sharatin wuce shi dalili da wani jartu mana. da annaha mutlaka hatta fi tauhidi za ka na jahilan kai hatta to tauhidiyo e zagayi jahilin chatu tsalo a layu kafiriya hukumi ne ignore fa ya kulu lawul hawari hawariyuna annabi isa alhawari na jago gan hal yastati rabbuka yunzil alaina ma'idatan min as-samai ba so iko na wace ngiti da tun daga sama wana ko kire ko tebur ne gengi tikana kai tachi sai da

ayu abin ana kuntu lakum ba kai rikici ce yayo dai qalu aga nimal ab mad la hawan yo yayo fa qalu ga fa hal antum qaluna ma amar bikum biyana mi kaje foro ne gaji qalu nam aga gaji qala ga fa idza mitu ni abiatu fa haliku ne gaji ya mi dinan thumma zaruni fa wallahi la in qara allah alayya la yu'adhibani adaban shadida la yu'adhibu ahadan min al alamin fa fa'alu don wa za ci wa lamu ya ji ya tun ya ga to shiga je ko ngan ngan ko kun su lamu ja lamu ko za ba qalu suna mara Allah subhanahu wa ta'ala an ya jima ka fi ce ce je du ce je du forogun la pele da nu ku do a fe je a fe lu a fe

da littafi wa wa ma kunna mu'azzibina yaji da jazaba hatta na ba ta rasul sai ya shi da ta waya kulu aidan ce ci magam wa ma kana la ali sila kaman ba da yin hada ce ce giza ja kana wa wana kai bayyana lahum takun sura bayani jiya wa ashabu musa inda an kala li musa jama'a nan musa ka kuna ga nan musa ga kan kanu da su tara fugan ji Allah na ilahan ka alam aliya wa ce ci yake mi da su yake ma'ana waya ne ya ji ta ne kim na su ce wani ya jibu ta wa kuci kim na su ce kuci na ba lalin mutar illakun kawai mun ci jadu ne ga yau ne jadi jayarci nan lam yakun alayhim bil kufri la ne bi sa ko ti za ne joga je kafiriya wallam yakun innakum mushriku da ne musa ma ga ya je kafir ya je mushrikiya ai za ka na jahilan fa yu'azaru bi jahili ila ga jahila ga wazu ne ce, ba su sa la ilimi Allahu bi yazo wai za ka na mukurahan warta tabbas zam ko zamban uwa ta yi rayu tilala fahimta wuta yi tabbiru kafiran ko ton wai gole a ga hauli da zama ko tun da maka zunubi jin wa ta yi rayu tilala ma zunubi na no ni ta jahili yara kan ulluwa laifiya sai na wula ya tabbiru kafirin a yi kafira. Karatu Lashirka Volume 2, 290, 291.

da amma mani ta kuma ji ku kufruhu da ne ga tun do ne tunan gula je kafi nan ta an yarda ta ila nasraniya ke wajiri da da nasara waje mishan ko na mm. waje musulunci biya ko ta mu kai musulmi kan wa ga mu musulmiya mu ya ji yawi mm. awu iya ko ga waje communist igwa wanda bai kai kiya igwa wanda bai azu ya igwa wanda bai zakaya igwa wanda bai kai kiya aljan na dabwa sai na dabwa kuje ga bi alkiyamiya kuje ga bi ko ne ko la mun da ko wanda bai adiniya kazu dan gurgusu aw ila fasiya ko aqida fasiya wanda ko zabi yo ya ta aqida sai mishi al-afrik yakfuru maza ne ga ya kafiri wa amma manir kaba muharramun amma ne ga tuwa ramu Ga yi mutum ɗin an yi awala amma aji kusa da a yi waɗa aji sawul ya ɗan zama a wajen wannan kemisaliya wadannan aure a yi awanni mace ko piresident ko guwannan ko ciyamar ko kansalar الذين نجي يستوردون القوانين الوضعية نجي دجين دو كأن السارة جي محمد لو دو كان جا تكتش يكون دي يكون توشان بحق تجينا أتدا قول ينا نقبل غطانا يا كافرين لابد من الشروط الثلاثة دولة شرع تقول آدم كما فاري أن يكون عالما كلمي وأن لا يكون مكرها ko a zanduwa maji tilas jima da ji jima bilgatu wa hum laysu bi mukrihin asbat laysu bi mukrihin aja aja ko da shi raki da kwano ko wato ne taci an yara anna hadhihi alqawanin alwad'iyya misl hukm allahi wujulu ya ga hukunci ya doka yana tsani ya faji shi doka jo cikin da ran ba ga wujulu ya ga jeji yiri mi da su koyo aw asanu mi hukum la ko wale gan wuce je gan su ko kamar yakulu la subhanahu wa ta'ala lat na gan afa hukum jahili yace buguna ko hukum sai jahili a jige da wazo kana so min la hukuman li qawlin yuqinuna za ma hukunci wan yijin ko ya su ko wa tawassul ila takfiri muslimin muslimi mukbil ga ya zufu di ala su di muslimin su yi muslimin kafiri da bare ka da mai ga ga ne annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana kika ne sallallahu alaihi wasallam man kana liya ya fi ya kafiru dan do ne da ya jura kafire na ayin kana kama kala ka ga wata jihatin ga ga in tala ja alai da gwa an zan dija su za ga bayin tsotso da guntiya nan na da Rabi Mukbili ga volume 2 page 290 a galil Muslim mukallafin bi tafsirin Fir'auna wa idza lam yukaffiruhu fa hal halayhi wizrun yawm al-qiyamati wa ma dalilu ala ta kun ka muslimi wajibi wa tatibu na fir'aunu na kafiri jabu bayu kafiri an gawa fi ga bi tafsirin Fir'auna ko da ko wajibi la fir'aunu la kafir la muslim la fir'aunu kafiri ya Allah subhanahu wa ta'ala akbara anu bi an qala tilla bi ki fir'aunu fir'aunu kana rabbukum la ala bi ga ce ce nan wacin ga nan qala fir'aunu ga ma alim lakum min ilahin ghairi la bu dan ya kuma lai bi annahu kafir ko biyo muslim la kun ji ba ki fir'aunu وقال الله بعد أن ذكر أنه من المسرفين في سورة غافر وأن المسرفين هم أصحاب النار وهو من أصحاب النار في هذا يجيبينه هو كافر في هذا من كافر ويجب علينا أن نؤمن بأنه كافر واجب واجب تاتيب أن يتاتيب جيما دي فرعون كافر وانا قبل قصة لكن أما هل المسلم مكلف بلعنه أم لا؟ ما فرعون dan ba wajibi wata ce musulmi na fiye bula da shi fir'auna na muku shi dai ka muku da san shani bil khususi ji dole ta ce bani wa kuma na kiwa laki nan wagu suke kana ce bula na duna wa kada hasalat munazaratun bayna umar ibn abdul aziz wa kana al khawarij hada munazara na ji karatu kana umar ibn abdul aziz ya warji na wa talaqata min jamil umuri li insafihi ala baki alai amran kone ko ko ma zulle mai ne jabu mi kwata ne bona wani ne ke duka mi goji nan wuri kadalci ko ke lamaru ko kalu wato baki alai kamar wake lamaru guba kala ya kuma la bai zuto ma kuma ke wucin kalu ga annaka la ta suku wulata alladhina zalamu almuslimina qablaka Idoci ne fe gidi musulmi zalunci sami wani waye ba kuta wa mai jato ko mai bula da ja. kala liro tilmi dal khawariji murabna aziz murabna aziz a waje ga kam la anta fir'auna fi umrika zuciya bu da ke fir'auna rayuwa bu kala ngam ala antu min abu da ke fir'auna da kala ngam anta ma ala anta fir'auna allazi yaqulu anna rabbukum la na fir'auna ne ga anna rabbukum la na wa bula la duliya wa anta tatalibu ni ni a kai wa jihadi umma ga mun bulanu din ba mun ga ta dan fe ba da wani

kicha an ga da gwamnati kan kicha gwamnati hmm to ha kan je gwamnati un ga ha je an gamman house ni tsiri ne ga ga da gwamnati kan kicha gwamnati principal ga da gwamnati kan da ga ku ji ne ga hmm? ga kuma yunga ina eh, ganin video in eh, siyasa ne je jin yin eh? siyasa na je daji siyasa na tujidan siyasa ciwo na gwamnati tujidan siyasa nan su ke shi ko le no ko wo ko ga gun ulo ci yo ga shara ka ta ka ikafi wato ko hawe dugan wali alwasitiya alhamawiya tadmuliya a tadmuliya yanzu kemiya itika ga mutul hadisi a kira zalimi babu hadisi ko nga le littafi wuce je ko alibadu kubra ko alibadu su sugura ne ga gaci a fiya wani ya ne sun kwaju na kika shara ya bai gafiya nan mun ga babu babu sun ga kawo sa ku guye ba ba ne shi nan akida na sun shi zabe ya na alhamdulillah gurgudu misali sai ga yayi ko shi wace abin ne bani yan kala ba sai ba kin ce diya dai su ka ba wadiya wace ga wace musulmi wa ga wato ya ka ga wace ga ya zanni da alawa ya kafiri rashin zalunci rashin adalci na fazin zalunci na rin hmm? jinjiri da mi karuwa shi biyan da ci yin alawa jina alawa bom mu fili gaga ma wal amal tijara sun ta'ara wa man qani al khumur wa hal yajuz ha? ke zaji dan na ji karuwa je fi na da na ji ejin eh, ṣe jíjẹ́ yìí fínà bú mẹ́ra dún ẹ̀dá búyàwó yà ya kóòlù nàbí yìí sallallahu alaihi sallam ga alibi sallallahu alaihi sallam ga barra anin ku karani falu ga yiru biyadi da na le da dai mine bin lawon shi ba bai guyi in lam yastati kagun da iko na waju ba na ta alisu fatu da zarawin ta kula masa fatu ka in lam yastati halo ya duka ta ke ga misuwa kanwa bi kalbi? no ce eh, mai eh, wani wa zalika zafu liman na ayin na tunga min yayin imanu nan na falwa wal wajibu wa ta'zir al muslimina mina yana wajibi na wani ya musulmi ce na luka ba amma tafjiruha ba ma yi a ila al fitan amma yanzu nan wujina abon musoci mi karuwa abon musoci soco abon musoci a ne kenan mukbil ganna na wa shi wala fitina rai rubar ma ta tsiro a yuka da islam jijiyan na tuma ta to makiriyan musulmi shi makiriyan musulunci in na da fe fayan ban bar rubar ma yi fajiru na hum misali ya yi fajiru mawasu fahim filfatu bil musulmi na muji wasu a tato makiriyan musulmi shi a fike a tito abun na shi nan a fike a jiun a jiun bombin ebo a de bana a soba ta fi lawo musulmi shi nan. falahum mu'tamaratin wa amrika tarfau min ahli tatarruf al-islami mukil gaza ne kofes je dinare e wala kiri ne ma فهذا عمل فهذا عمل التطرف الاسلامي ان اخذ اموال المسلمين ولا اخذ المسلمين واصرف الدماء وهل استحل اراضهم ان يتيجوا لابيو ya musulmi ya lalace kula musulmi fi fitina ya ke ya musulmi ya lalace a shi musulunci da an gija ya ko zo ngula wa zai ya min kibali a da islamu gan na fara kiriyar musulunci ya lube ware a zan la yuridun al-islam wa yakhafuna min al-islam kafu na yakhafuna ya ci kafir wa rashashati wa tayrat wa al-mutan mu ga makire musunci ada fiye su ne musunci modan da su ne su yake nan amuwa tanka da bincika shi ne ele suwa da tajiri na wala ka to jiyo jiyo so jin bayani musu ka da da shago musulunci ne sun amerika da bi kina kara jiyo nan nan hello ga ta shi ta volume 6 page 116 agogo ne ko wala ya aga da mi karo ayin nan aga ji kaza ka wa ta jawa za ta gaskiya ya dan ce lega wace yi su kama ngole bayan da muku bile ne wani ci manu fake le gan wato da tsawu zuriye na dewa bi gwamnati ga su gwamnati a fiyan waza gwamnati an lawarwa abu nga yi a wanted nga yi a kaza kaza na le ga wanda ya fi kama su yi muku biligan ga hal da zai kama shafilin malu kuma ta yamaniya nga waje mushi da gwamnati ya yamani bilga bi hamdillahi je bon so ci dai salatai na ayi mushkila bi halin da walidi problem mun dole da gwamnati ya yamanya to fa mu ji ta tufatul mujibi 32 ko eh biya kuje kuje qur'an ba ku shaji yamman buhari dan me sai da lori ki ne zuwa za su da ci ban wani sai to alikali tu gwamnati mun to je ke to fun biya mukbil wa wada mai wulo ne mukbil mai ke kalo ka president da ganga biyu ya to yamman da da ne نعم su mukili ga daga halil khuruji duk ba a tsaya ga agun da doshi ba a jin zini da yana jawabu mukbil geji ta alkhuruji duk alfakari a agun ji bala yomi ebalajo allati butuliya almuslimuna min zamanin qadim na alama musulmi ne tun zamani ya fayi na wa alu suna bi hamdillahi alu suna yi jebo su kai jebo je su kai la yaron al-qur'an lakimil muslimi ke lega wa goyo to cinai muslimina ko ne ga kafir na wadi ciyo wa ga kai mutum mare ebo bi ga ngu ga lakimil muslimi to ne ga kafir ne wuta da iguru wanne wa na nabiyya sallallahu alaihi ya kula ne bi sallallahu alaihi wasallam ga man ataku amurkum jami'a ala rajulin wahid kabe lamare ma go ta ce zaini zanne shi jaye yuri ta ya shuka ko ko an ga su guba sai ya fada ta jama'a ko ko jama'a ya ga su guba sai su ya zaunci sai ya kula nabi sallallahu alaihi wasallam ya izabu ya al khalifatain fadribu unu al akhar minhuma da mubayaji ali ko bai gaji yayin karshe min abu wo ba da ibn sami tarudi al ibn sami tiga da annabi sallallahu alaihi wasallam baya na ku fa qala fi ma kaza alaina ba ni sallallahu alaihi wasallam yi zaji aya min to annabi mu baya ji ni mu baya nan a ji a cikin alƙawari da annabi nan Allah sami wa tayi shi kami amintu fi manshatina wa makrahina ku ne yi kana ka sona ko ka ku ne da ka tona wa yusna wa yusna ka ku ne da ka ku ne da ba ko nan wa asratin alaina to kama daga tibi na kuna wa an da zai al'amura ahlahu ima ji mulki ji gana ya ji a shagwa a kan ya na liya ke ba ni bin rai na magana ta ba ta ya na so shagwayin yayi yayi ba alkiyami illa an tarau kufran da gwaye ga le kafiri ciye bawaha a cikin an bana in da kum jinallahi fi burani majidili daga ba sai ya ciwo والكفر حق الله ثم رسوله بشرع يثبت الله بقول فلان ابن قيم ga hukku wala zai kafiri akin yaso ko idan to shi da wani tabbatar wani bai ga ga tiya man kana rabbul alamin wa abduhu kad kafara fa zaka zo kufani dan ce ci be ci wi za ni za sallam ga wuce yaso yace ina kafirin za ni ga kiyo ni ga ne ga je da kafirin ba da dalili amare na soja ka ta yi kafin polisi ka ta yi ya su ka ta yi kafiri yakin ka ta yi lauya ka ta yi kafiri ka ta yi mini hmm? kwata ya kafiri sai ne kwata ya kafiri mimba kwata kafiri zanuwa na ji vajin kwata ya kafiri ko da na shi kafin ke yi kafiri da na ke da abun jaji ta yi kafiri da na ke go, so so na ke da na shi na ika da ke yi kafiri ya bi kyau musulunci wanga in ga an yi gasar la'ajin la'ajin ta kafiri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so an yi shi iya fitin ba fitin na fa. mukbil da falkun jari lakini ya zuciya ga wagun da ci yi da bur fitina fitinu ka bi sababi hi da sababi ya wo ga wagun da suku da suku kuna wani ga ga ba da jayo ko da ful muslimun muslim ga to bugun da lauka laki mukafirin kai da cino to ai kafiri wala buda ya kuna ladal muslimin al qudra wala muwajati muslimi da be ko na agun nan kuruji ko ndo fala budda ay yakuna ladal muslimi al qudra ala muwajahati muslimi ya dai ko dai wato na ga ya kuna a hatta la tasuku bima al muslimin sai bu a bishe ga muslimi jama fa inna allah azza wa jalla ya kula ba su kullat na ga mai su mu'minan mutamin da na ga mu'min da digangana fa jazahu jahannama khalidan fiha ke fa ne jahannama ma da wata janna ko da buluka ko ibn ya ni ga wani ki haji hujja ce tafilan mutakabul kabira ki bu ga kuma ji na ko an ta gaza wuna da satal ya bugu in ta haifa ta dinan mumin da ta lufa asuhu bai nan an ga lito sanan kanin mumini ga yawan ciwo hadisi sai zan kal muslimani bi sai fal wal fi nar amma to su al musliman to ga mu ga waka zuwa Allah wa alayhi coci ma haji fushi bai zane ga wuta ne wala ana coci ma la'ana buɗu wa an da lawa zaɓe na zima coci ma shirin a raba ci kujin kau fa tariku ali sunnati min zamanin qadim tariya sun zamanin kai la yujizuna al khuruj ala al hakim al muslim al sunna je le ga ja zo na wata ga wa gwada ci ne muslimin ne muslimina wa fi hadha zaman zamanin ne kuma al-khuruj ala kafiri ya zuci ga wace ko sai kafi nun wale khuruj ga muku liyu to da ya kuna bi shiru tiko da shiru ya dabo sai da kana jahilan labu da an yu'azzim wai jahili wa ga ilimi la yubidu wa an la yu'addil munkar illa ma huwa an kullu mun ce mun ga ke jin bannan wale ko ga wace lokiya bu mun ce ga ji masiba da ke a gune dama ala ta fi kuji almisu ne ga jika musulmi ya mare da yan na sai muku da jaba na wuce kiri tuku su wani cikin ya tufa ta mujibu zanu ci ada sai ga kan hawa can yau so mujahidu ne ce ko mai dubu ji fafa da wani ko a mai tuwa su ma a wancin ka ta kiwi dini shayo a hawa da jiga a ya ta kiwi dini Hai. ta yi muku biliga ya kai fatushe ji'u kai a kan tafi'u mun shiga ne da kan tafi'u da ke sa al-mukatikin fi mirtara wa shi afghanistan kin waye ya jiya wai wace a ce su mujahidu na juzu mana gole ko zai ji ya gukun da ke ya mirtara to algeria to afghanistan mai kyau a jiwa ta kawo su ya ba ta lo mun bilgan na da na alkitala fi shidad islamiyya iya su zuma a ta gumfa ta je musulmi kan nunki wannan na hannu ya ji karu mai kan to fadil mujibu ya muku biloga ta ji ta ci su kun yau ko ba am litafi na sakatu zilzali li nafsi abati li rabd wa li tizali mujallad ya ci ya muku bilil wadi 286 mukbil ka haza wallahi nan so bil qur'an lakini hatta walau ra'ayna kufran bawaha mukbil ga yeji nasiya ga yazu tuya ga wata ku ya dushi ta kawai ga le ka azurce ci banza bal la yajuz khuruj illa bi shurutin muje jayi zo to na waya tiya ga wata ku da ci kawai ga le ka azurce ci banza na sai da sharati shi kan jinana ki mukbil yo khuruj ku yu to soni قال أول يوم قاري أن تكون قوة المسلمين mukarita an mukafi ali kuwaci na duwul kafir kagwe musulmi ji masu ba kagwe kafiri ne makiriya nan ko ma ikwatu aga je bom bai ce bom aga je ya fice ya toce ya fice aga je mizal aga je mizal ya toce mizal aga je nuclear station ya toce nuclear station aga je soja duk ko ya toce soja duk ko aji aka ṣe ak forty seven tó di ak forty seven wọ́n lè kó wọ́n lè kú wọ́n tún náà wọ́n kì í ká dán náà rẹ̀ èmi ìdá ṣe láìpì tí de ìyẹ̀dà tó lè bí ń dìgbà Ko àlùkàrú yìí wọ́n lè kó ìyẹ̀dà ṣe ṣe ak forty seven òtún lè bí ká bọ̀dù bá sálẹ̀ aka gina wa gambin fi adin kalilati galabar fi adin kasira ta kai yadi da imani jadi ta za mu ji sahabe ji wannan sahabe ne shi zaje ji to ko wannan sala la a daga yadda wasu ne a duga abun ne a duga ne a duga eh mushiriki na jami'i ga sanda motar sai ya gumbi ko ai bai na mushiriki wuce ya diga sai la gwa ne bi maga ne ya gwa ga a ah. ah. hmm? kan min fi ati mada bakanga ah, <laughs> amma ke zaje la bombu bi ke zaje la fiti bi ke zaje la motan ka bi ke zaje ko ke zaje fatan kokin yaki bi ko le ko ke zaja turupu ya soja ya kube laki bane na kungiya ga je ya shi ya wada jiki ya wada huku ya loni kan ya ci da tingala ta ko da wuya wallahi laki na shi ne a zuyo sashi ne yi mai je na wuta ne na sai kan su fe ga zamu ji ta wuce da sai ga hoto na mai na yelo kunan ga ne wato ga shi zo fayin kala kailun dan da jabe ga fayin ka ku so gona tun ga wa ya dula hum matatatu min quwwati wa min ribat al-khali turibuna jihadu wallahi wa adukum ya shiri jika ya kai akuji ya boye fiyelle duwe ya kuma kire so. ko kuma kire ji waya kuru kuma ga kan ni fiatin qalilatin qala fiatin katiratin iznillah da wuci wuci ai za wuci jeji da wannan ta ce zai ce ce ko kauli na الآن خفف الله عنكم باني سقط صوت دنياي وعلم أن فيكم ضعفا سقط بيجب بكم شيئين فيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين غير إذا هو أشتم نجا أقول دينا هذه نسلا تاتين ذا شتم دعوة في جموشي كجو وإن يكون منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله وغير إذا وان تاوز مني هو هذه نسلا تاتين ذا وجبه da tuta da ne mushi gijo bai sun soci wallahi ma sabirin ne da ga jiri ne kiwe ko sai bili tiyati to bai lagbaka sal jawabu ke shi an da wai za wuji a mujahidu na inda gumbal imani kaza da zai ji jihadi a maki imani wa sidiki da gaskiye wal azimati da gaskiye rubu ba inda manna da nati ma zai lati fa la basa bi zaka yawa ko ta yanda yau sai ayar da kika bane la basa amma ga ne ga gaji ja da yana ko ya luka ta ga ni karan wa futi la yo zandoci no le ko su ti wa le fo do ce ka ban maji police sai da waje abin zandoci yi bo ruji fi tsakanin mu kun ya ta ngon webi bi zandoci ci ngani ma sai da kiri shi ba ne ja ma sanan wani mamaki ya na sharaci nire wata sharaci ya an ya kuna yin na un zaci yi don musulmi jima sami kawai ga jigaske wuci ji kufuru kufuru mai bawahu dole ko a ilimi layi ga wagwa wato kaza ji ga ya ya gudu yin wa tsaye wa map strategy láti rí wo wòlí ìsílẹ̀ wo ìsákáyí ní jíká dọ̀tún ní ṣẹlẹ̀ gáà yíyá sí ẹ̀bọ̀ àjá ti jẹ̀nà ìfì náà tún ṣẹlẹ̀ gáà jẹ́ ní ti àfẹ́jì sí àfẹ́ tó ìjà náà yẹ jẹ́ zẹ́ yí àfẹ́ yù zẹ́ ń bẹ̀ sí ní ṣe yà àfẹ́ yù zẹ́ náà ìdílé náà kó yẹ jẹ́ yí ti ní ṣe yà á di sílẹ̀ kú káàkẹ́ kọ́ ẹlẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ àfẹ́ dé yí ti jiná ne ka ta ya no so se ti kon jan to ye ta ci an ya kuna da kuma ti na za ti fa ta tribunal ta na mi amrika wala amin ne ya ya wa ta mu kun da America ko kíndìgò ẹ̀ tó kàáyẹ̀ o ìyá pìtì ẹ̀ tó dín yẹ̀ o o mísà o ẹ̀kpàtì ní nínú kó tó ya mina duwal littafi ati ha aga bɛ suku lɛru al qada ila majlis al amn wa adiye bi adami ne yakun bolo ofe na dead nation bi keyi bɛba ne jire lai tibi ne kule kisuru security council united nation wala ila al umam al mutajjib wa ajib ajbalu united nation fa inna la yarjamu na duwal kafira aw al-adla al-kafira an tansura din al islam ay a jira jawabi dauka ne ko le kafiri ko dole ne ko kafiri daga alawana sala musulmi wala su ce ci wala ta rubu hankali yahudu wala nasara hatta ta tafi a millatan yahudu da nasara a je rabi a cikin mace kuma wa amalum fi fi hamatu afghanistan wasu mal akbar shari'at na malu hamatu siriyo kenan ko wa afghanistan to afghanistan bo to sun kali wannan gole shari'a ganna je fata a cikin ga gaggafiya ga gaggafiya ashin kada shi yanzu fiye ga moto alafocin ya ji alakaza ji alakaza kaza ji ibi da ibi ji dalau ibi da ibi ni fere brown chibu ibi ji kaza ngo le ko ka da sauda abi da chibu ka ci da yin wasu bi sai ji ka ta da ja wasu ariya mun da ta ku ne tun yayi da jin ka kan ga talifu yayi ta ci an yu amman talbis ala awamil muslimin mm. ga sharafi ya tashi a jiki a biya minci ga yi gigiri sa lafi generality ya filiki jomare filikiya ma alhakim alkafir jemo gigiri igun hakimi ne kafi na gigiri ibu president ne kafi na gigiri ne kafi na da ga ta yazo sai jiro shi talibin musulmi ta fi zo ta ile ku ga ju ta ne musulmi jomare ta tayin rattaba annahu yajibu tawiyatu shubi qabla dawati ila jihadi dole na ga orientation bi limi a cikin azu hangi kana ya ga a ji jihadi na rai dan ga wani jihadi na mukuranu ko ne ko kuma sallaja akidu waya ndo cha kakar wala zo jihadi ta ban no samu ne ya duga tari ga zo ti kan ga zo ti abu ga zo ti kaza kaza kaza kaza kaza ko ba kare ko wuri ki to ke yo kim na Ngoyi ego eh, kyoto ya gazo ngayi ngayi da gaji na abun na foto nga oso shibo ngayi di bakilesi yo unu inga ga turanci wuya ga unu inga ga ki da nike wuce ga ki gune dan ga ya a to a to wuce ya na yan na gawaye layi zai ci kufur ciwa ta wasu gbani wasu gbani wata ke ne ya ci na wai ce da ya ci gargajiya an kwa a student ko kan student ko ko ko police na jingai doji doji ga ga su ayi ma na baga yi na da to secondary school ji zo ci agumi ne ci labi ne eji bakris na aga dan ne da gune da kiwa ga ya zuma ka ta mun ruwa mu ṣùgbọ́n sọ. wọ́pọ̀ máa fàálà nàbí sọ́lọ́láwà aláìwá aláàlú sọ́lọ́ fàyín náà lẹ́mí ẹ̀kún fi jáde àti àzínà lọ́wọ́rọ́ buhu náà ní ìsọ́lọ́ sọ́lọ́ fi jáde jáde àkẹ́lẹ́ tó ti àzìní jí wọn. tó ti gan ọdún àlílẹ̀ dín ìfọ́ wala buda dole mu ne qabla al-khuruj jihadi, al ka ta halo jihadi nan wa fi jihad ka ku ta jihad nin nan, an yi yusuf al-ulama al-afadili adawa ku man wuce ko wuce ko shi, an rafi ko na fi al na shi, bi tiki ya goyi ni yona mango le ko da wa wa riji ni ne na wa kan da wani ran an yi bi man ji ga wa ka ta ta laili me gaskiya ya ne ko ebo a ta da ku ba sa da bi ta yi ne na tsayi kayan na shek mukbili jina ko um ibn qayyim ilamul muwaqqi na rabbil volume 3 page 16 ko ibn qayyim ne goyi ibn qayyim gafara ibn qayyim sai ga ga yace fasl fi tagir al fatwa wa ikhtilaf ya bi hasb tagayyur tagayyur tagayyur al azminati wal amkinati wal ahwal wan niyat wal awaidi fasali wuce ya buce ga wani, misali ya mafari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ga alik ne wa gaje jam ja ta atana shara'a li ummati ijabil munkari annabi wala da shari'u bo ga ijabi inkaril munkari ga wajibi wo gale de wala gwawo kan biya sila bi inkari min al-ma'rufi ma yuhibbu Allah wa rasuluhu e boye e la guji so su kene shirka we bo tawiru be ala e musulunci be ala zalunci ala e bo adalci be ce zalunci ko amma ka wani zalunci ko yadda da kaiwa yadda ya jelo yadda ya ku yadda kafe ji yadda makanta ji ko ya ji lafiya ya gashi shi ya duk ya ji lafiya ta ji ya kun ya ta ko ini mata ji ko shi ya rashin tashi abu rashin tashi a yake wajen tashi hankali mata buwa ja ka mata buwa a dawa mata bangole zalunci na ne na cin jina ta kuma ga na kiki ga ya da gunan wa ga wa gun fecin wali a mun so a ku soji wuji da kwali suji da foki suji da zeja abojire ne da zeja tuzuma ne tuyekin katon ga kubo wajen ba ba jikiyo a ga ba wato jire mu ko daga za wani ku ci ga ga buwa su ana ce yin wa ga yau an yi ko a ga wuri mi da su ji ko ya dai man talwa ya dai katun jan ya dai ibada jan ya dai sakaji da lokaci wa ya dai ijilwa ya ma jimmalwa ko aji ga ji lalace mi ja fe ko da min ci ga biya dan ci ga tu dan ci ga bitijo ta shi hankali a dubo za inole masiba ne na mabari na ga masiba ma fa nan sun na ci sogon masiba ne na sogan ko mu zuba su ko mu ga ma faru wuce e bu ga mala e ji mura'atu ne da ga ga waje al'amru bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari fa idza qari al munkar yaltazim awwa an minu yana ga ga wa ne gu ti abu ji na to gere bi wa abu bi wa rasuli inna la yasawbin karu na wa ke ji ba na na ga pilot kin goto musulunci wa din karuwa wayin kana Allah wa rasulu yubjid wa in kuntu alahu ka ne je so ka da zage zane ga je da so kuma ne wuce bo so kuma je na zai juna wa kaza in ga wa da ibn kan ganana wal inkari ala al muluki wal wulati bil khuruj alayhi ke zo ga wa ji inkaru ye be ci gan ci mulki ne ke tiya zuwa ta ga ta zuwa ta nan akida waliji me ta ga wani wala ta egan akele aibe ga shi gbe ai goye da ci koya sai gun filo ga gina ga su kun aga e ga ga tiya na ali musoro ala ali e gun gbe bo da ala shi da di bu me da wangi jo ka ku e, e ga na ga sin da ya ta le ga di gun yan na su a ta ce jigan ima ji shani sai ta zalibi ile yare ya ta zu zuciare ya biya ti tiyare ko bai ji na ya ali ko bai ji jahadire ya bai yi jika zarin gole ko e ko je ko bukani ko abe jikiyo abe tiya ganci bai kaya kunshi so a daga kare ga jin wali al'amur ya shi nasiya wa gun gabi gare ne dace ne wa gun be yake ne wa ki ya juju su zoci Ati nga hadisi makon, ha, ابن القيم كالإمكان على الملوك على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنته لا شيء ثاني ابن القيم قد جينا نغاي نغاي نغاي شيء شر باتار بكشين زمانه وقد استأذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يأكلون الصلاة عن وقتها عليه صلى الله عليه وسلم sáájú yìí wáyà ní tàrí àgá àníbì yẹ wáyà sí níbi wọ́nyí kékeré fi gùn ẹgbẹ̀tì lẹ́sẹ̀ é ti sálà náà lókè tí wà á ti la sálà pàdánù. kaga falan qatilu ya gwa fa qala la nabi ga a a ma qamu salata adiga ku adiga la salat yiki ni nan qala din eh? ma qamu salata ya dono ni no le dono ko e ba ko kana da ga to maza ba ya salafi budo so ji hulu ya wula tun salama shin ne kuskure wa qala ani daga man ra'a amin amiri ma ya yakrahu anabi gaza ni ga lebe da ciye na wayan na fana fal yasbir wala kuruji wala yanzi anna yadan min ta mun ga wa ga wa ji kiyama wa di tatu ya wa ma fa ta amma ma jalal al islam fil fitan al kibar da ni ga kai ne ne di faruwa ya musulmi ya musulunci ne fitinan ci koji ko sigar ya wajibi na ramin ta ci ya al asli wa da ni sabira ala munkari da ni ga le masu alali faruwa ya da musulunci ne wa le ga rashin asali ne nan nga da gwayo nga da yado fatala izalatu fat wala taminu ma wa akbaru minu nga zai ji a je na su ga ku da kiyabu mu sha murum ba ne na ga fayina da rasulullah sa sun ya rabi mun ta kafin mun karaci wala ya sati tabiruha ibn qayyim ga sallallahu alaihi wasallam mu fe ne ne ko maka kuci dana hukali dana uza dana lata dana ya kushe ka ba amma wala ta ci da gira ne sa sun bi kun gaju bana bal lamma fata Allah mu kai hatta ta kakuna ne bi sa sallam to ya ko wallahi wato fatu ta fatu makaji ba su harar da islami ta aje daula ya musulunci nan azam ta ta giril gaiti rajji Allah ka wai da Ibrahim sa sallam wa ganga shi ba ko wula wulu da kawai biya ali ibrahim wa man na min zalika fa kulati alai ta hukumi ma wa azu minu min adami yiti mali kulati li zalika li kurbi hadin fil islami ari ka sallan man in shuba in shi tufa ba tufa muna ne digan mushi kulati ya yalo musulunci loro ga da kun ga kama da fani sai ta ga azu musulunci eh mun ko la kuti su yara ni ngole e ka jo su su su ya taba wa ko kuma wala ne ko ni na gade ko ni na gada tiyan ngole do no ko na ne bi ma ko le ya wuce ya guwo wuce har ka kunu be jira ne mun le kuti ne je ji maka ma je ndoro wa na kuti wuce ya fe ji ka bi na na ya ji kan gan ko le lokacin ya ni bi ga gan wa ga su za sabe kaza da ka ba jina ka kuti ka zai baya

Mm. ibn qayyim ga alwaju samin wa tisun ga ga ko ga shi ka ba biya sabi karayu bu ke la ga biyo je misali 98 na yi wa an kira lil umma la wal khuruj ala al ayyin mati sai sa ta da mutane za da gobe ci nan mace mati mutane za ta ga wa gobe ci wa wa wa tiya kyanan fa in zalamu aw jaru kaga ji salin ta ce tibi na kwa ti lake jaya ma aqamu ke kusa sala yi nan saddan li zari'atil fasad al azim wa sharr al kathir ke wa ala fasadin ci kwa ebuwa ya su da fasadin ci ko da shirin ci ko jike tare da ga gwa gwanan kan awwa liwa fi kin nawa bi fara nan kin nawa sara bi su bi kitali mul khuruj alayhim adafu adafu ma hum alayhi ebuwaye da ya ci ga da Ba su nu mana gana to ji faruwa nan wal umma fi bakaya tilka ciro yi al'an shirin yin wuce har bayanan da kun taluma ne sa sallam ne shirin gaba da bugo insha Allah ta'ala na bugabu ma gini ne lega ila kowa zane gashi ga biya cin matsala da shirk na gwani da kabila tuni ni bai kuwa hmm. ya bulu guwa mutum zuni wai mai ji bayanai cikin hatsarin ya kuwa to ba ne ya yi irin da ba a gaji na amina agadi gudman yan musulunci hmm. na zai shiga hmm. jikoki na a zai ga kawari jikoki amma gwamnati ga ta cica ce lukin bukuranu ya hmm. zai shiga dukwaki kan ganin e ya ga hawarija in ne ya na yi mujaddidu na yi bi mujahidu na yi ebo na da littafi na alaliye ga littafi da na yi musulunci ga ga na ga dukwaki gwamnati da ya yi musulunci a nan mai hawarija abokin mun ga ba number one shek mukbil wadi am kudu eh, zizal ne gabe man gina da kai da sirai kafiri kami wato tuna sharati kaza sharati kaza sharati kaza ko ne ko kuruji guyu ta so su yuwa hmm. number 2 a ibn qayyim al-adabi ne bi mu wani ile to kuti je mu mabun ya kan lai banu laji kiyayen wulaje kiwa wa wuki kwa guka ne eh, ta man na mace ganna na man wuce wato jin bayani ce zai tashi ba ko nan ko ga za wuce yi kiyan za wuce yi daula na kan ta ila wa ya kan to ji da asarin yana na na gada asali yana na aisha na ga ga da na kiya asali wucin a gani na aisha don lokaci na wa wa rijiji na ce ya ga kucin alkhawari ah. na na aisha ce ya ga alkhawari ya ni alkhawari hmm. ki salaf ta mi dai ji ah. ta mi o mi dai ilimi dokon ka zai ga ga ga wuce don albisa ya tuwo ne a na milawa ga wuce tozza albisa ya tuwon ya wa ko wasu ko jama'a yake ja abodin ko man no to ga ga wuce wannan ko talibi libi na ga nduji kiyo nduji bitike ga wuce amma mi na so mi ga wuce so wannan na mi kegna ngai ka gun awari di zo zamani na ali na eh ga na ali ga yije boso kona wati da wariji na. sayyidina ali ce ga wariji shi ma a zuwa a kafi eh, shin kukurugiya ba gijo da kafi mai bayan yin zagijo ga yayin magbaga wuce kuma yi kasance sai ji kuliyari daga lokacin kayan shi na wuce shaga mai kiyo amma na tsawo ya gaza ne nan nishiya ka ci ne maji faruwa sai na na isha ci na na isha ci da fitina da na na isha ta fiye regret mu fiye ji kiyo mu fiye ci kaji daga wuce allahu alam na dai a da tattara ah, kun ji wa tambo ilmu a inda ah, wani za ji bincike eh, wani yana su ko ko kai zaga da ya su yi ibo na eh, hali yadda su ko da ya bayar su ah, hamsuni alimamu da shi ga za a diga su kitabul kabairu kun alimamu za a diga ajiratu in ci koyan 50 ci aziyatul muslimina wa shatmihim aziyatul muslimina wa shatmuhum yadda za ku son musulmi ji ko musulmi ta ko قال الله تعالى قتنا جم والذين يؤذون المؤمنين لجلاب تمومنجي والمؤمنات كان مؤمناجينا من غير ما اكتسبوا mai da na ji laifina yanan fakad iktamalu buhtanan wa isman mubina ba na ji agama na labiya ma laifin ciko labi bila mutum mumini shi nan kala ta halatta na tunan wala ta jasa su ya ce da waye buza zama wala ya gita ta zukun ba a zai ma ga doshi ma wa kala ta halatta na tunan والذين آمنوا يا نجاي ما نجنا لا يسخر قوم من قوم أن وتشوغا في جتيا بزان وتشيما عسى ان يكونوا خيرا منهم جبان وتنا وتشيا جتيا لا زوج على خير غوري وقال تعالى شاش لا تنجا ويل لكل همزة لمزة كان ويل يتبتو يا هذا يجي هذا شذاي كو kowace zai ko nu ko kada ki ta kala nu ki ta bude woji da nu ki ta ko woji da nu ki zgili ne ba tangoya kala ta kala nabi sallallahu alaihi wasallam ga wa inna sharra an-nas manzilatan inda allahi ane di shedi ga beto cho e foya alkiyami na ane di shedi ga beto da ni da ni shedi an wati ga beto cho fa alkiyami na gawa da'awun nasu yi tuka fushi na ya zanu zanu yalulu gwaibon shehu bonin mo jiga alugwa lo ebe na wedi na ajari wato sherin wa gangan wato da ne kawai ga duwa approach u sai ro ke na bai o ya imam al-bukhari muslim to al-imam abu dawud to at-tirmidhi to al-imam hawa ga hadith suna na aisha radiyallahu anha wa qala sallallahu alaihi wa sallam alaji ne wa ganto da ta tabbata na gan inna allaha hakika sai ce. يبجد الفاحشة تتعد فيلا جنة ويا جنا لبلان فاشا البذي يسيكون صفحة قال إمام الترمذي أبو دار يا يعني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الألبان ما حديث نفسه يقول بقى زوجة بالله زوجة بصعب صفحة كو فقال صلى الله عليه وسلم أنا بني وقد بتشيت يتشيت كانت أتبتها نجا إباد الله ya wuce ya to ya ce inna Allah wa jal haraja sai ya ci wa da kabe wala ya tiye da yore illa man tarabbatir da akhihi da akhihi inda kwa zanen gada ji ce ya ji fa za ka lazi harija au halaka annan ga nan lokacin samuwa ko haja halaka nan abu Dawud tiyali siga gube ko daga hadisi ya wuce mutum shari'a wakala sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa ganin sai an sha ta na ga kullul muslimi ala al muslimi haramun muslimi ya muslimi haramu yo ki haramu ya muslimi yo irduhu mutunci ya muslimi ga mutunci ma ga ju ko kuma ga gamunyi ma ga kubanza ma ga da wa aibu zama ko ka ta yalle ji wuji kiyayen goya wa aluhu ta jaye dukiyar musulmi da mutunci ga yi musulmi ga yi womin ga ji robbery man ko ga su zawon lamun ga da gida ga tabe diga no ga waji ta yan ko madiye no ga no ga wa ya no ka ta dukiyar musulmi ji yin nan ya wadan mu biye juyi ganci ga ta musulmi ya mu ko ya siyasa ko fitina boko haram ko yan kabila bi kabila ce kabilanci ko yan ya ya fi ko wuye gurupu ye gike ji guba gurupu guba ko gege da irin wuce ji ba shi shi musulmi ya tuba to musulmi ya tuba to maki wa ga to shi fa alkiyami ko wuce malaga to ga ya gume kafi kafi ji ji an wala kafi ro wa anan mun kadna wato kafi ro to wuni yi wato kafi ru amma wanda ke ruwa kuma ya karo ma ne da mun fi um atakwa ha huna ko a cikin da su ci babon na buton jagbon da hafi mri min shirya ya kira kawal musulma kun shirya musulmi na wace nan wace ba yaji musulmi na kan da tirmizi Hassanahu, hasanahu hadithin na gobe ko don mu ji a takwa a wani wani tilawu kayan bakan abubuwa da alimanu wa ma ga wuyo a kire ga fiye ga takwa wuna a kpeji ba na kila ɓejin be takwa a wuna kila ce za ta ji zage ku na ni ya wuna kila ake ga tamu maji zuma da muwa a wuna a ya zauna tun da mini ta وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه قال المسلم أخو المسلم يجي مسلم لا يسلمه ويجو ذالنشا ويجو ذالنشا ولا يقذله وما أبقى مسلميا ولا يحقره ما مسلميا بحسب امرئ من الشر واكو شر هذا ان يأتي قاو المسلم نوع في نيج وفي باجي مسلمين اخرجه مسلم الامام مسلم غوريو غا في با مسلمين قال الله تعالى لا ان الذين يحبون ان تشاء الفاحشة في الذين امنوا في كل للذي يجي وقع الفاحشة لو غشر فاحشة جاي ايمان جنا لما عذاب اليم في الدنيا والاخره فنجا جاء أنا تاني جوغل كفويا الكيامي أبقو أزوج أزوج شيء يجي كذا جون akaza mashiga yaji kaza jiwon akaza giyawon akaza kaza ji dole zan da ce yi na tuyan wai ku gwagon fuku kuzo sai ga ya alheri ma gunciya hadi da irin ni wanda ta sai masiba ko da dan wacin da mu a kugun ta ba ci sai ni ala no an go ci yendo to to wa wanda ta ala da potenti su ta na lo lokaci fi sa kula nun ga ka gunci ala no ci ah nan da ji ti dago ya ko lo shi da na ba su ga da lalle ko mu ga su ne ga di wuta lawo ga di olosun ta ta fawaye shi bi ne ti be da na fi ga ya da yori yanzu tsagin taru ما يلفظ min قولي da ladai رقيب عتيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقاب المسلم فسوق waji musulmi ki fasik wa ki kalu kufu mo guma waji to ko e ji la aka zaje ko kuma ba ko ka zai kai ti ke ndu waji na ka ta ti ki na yi ji en kiri ki agin taron wani ga sai ji ga sai ji ko ga mun fa ko kawuli ya sun zane gaji ma mai cikin fal jawon gane sai kuma wasu sun yi balani wa kala sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yarkul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu zana makwabci da aminci be sheru ya ne sanan wa dike yan zana wa alwa aljanna to le bayani ya yarkul jannata ne ayi sai jun kan ko na ji kafir ya ne amma ko na zane ji zumi ji da ne kallo ajin nan ya alaji zumi ya alaji ajin nan kanga ko zane ji lefi mutanen matsayin nan ga ajin nan lefi ru na wade matsayin mutan alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته